أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه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 na shigowar wannan kwanaki na muharram na kwanaki goma na watan muharram dangane da wannan hadisa babba mai tsanani mai kuna a zukatan momine da ta faru a cikin irin wannan rana ta goma ga wata musamman ta faru tun daga tara ga wata zuwa goma ga wata so muna taya manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'aziyya da kuma ahlul baiti alaihi salatu wassalam baki daya da malamanmu da mu da sauran malamai da muminai da shahidanmu baki daya sannan muna taya mu da kuma addu'a da fatan Allah subhanahu wata'ala ya kara tabbatar da mu tare da ahlul baita alaihi salatu wassalam duniya da lahira ya azarta mu da ceton su gobe kiyama to idan yan uwa ba mu manta ba Eh, muna cikin wannan eh, kwanaki musamman wannan rana ta tara mun zo ƙarshen daren rana ta tara wato dare na goma kenan mun ji irin eh, shirye-shirye da abi abdullahi hussein alaihi salatu wassalam ya yake ta yi da kuma jarabawa na sahabbansa dangane da wannan abin da zai faru gobe mai girma na samun shahada wato babban rabon duniya da lahira ga su sahabbansa din alaihi salatu e, da kuma sahabbansa da ahlul sa alaihi salatu wassalam to mun ji ƙarshen dare abin da ya faru da ru'uya din da abi abdullahi hussein alaihi salatu wassalam ya yi da kuma irin gwaji da ya yi kokarin yi da tantance yanayin yanda rundunarsa take har ta kai ga yayi wannan wannan shirin na tona rami da kuma hura wuta wacce za ta hana makiya yin wajejen da wannan wutar take ta yadda za su samu damar isa zuwa ga kaimomi ko bukoki na ahalul bait din alaihi salatu wasalam musamman bangaren mata da yara sai ya zama sun yi tarkizi wato su manzo imam abi abdullahi husaini da sahabbansa sun mai da hankali zuwa ga su makiya din ta bangare daya kamar yadda muka gani a baya to bayan duk an yi wannan an gama shiryawa duk kariyar da za a bayar ga wajen bangaren mata da yara an yi shingaye sannan kuma ta sauran gurare an kunna wuta an yi rami to sai allah subhanahu ta'ala ya kawo wayewar wannan gari na juma'a a wannan rana ta juma'a ta goma ga watan muharram na shekara ta 61 bayan hijira wacce aka haifar da mummunar aika-aika da ta'addancin da ba a taɓa yin irinsa ba a faɗin duniyan nan ba wani mutumin da ya shaida wannan tun da aka yi duniya wato irin wannan runduna ta azzalumai ta zo ta kewaye wannan 'yan runduna 'yar kaɗan kuma ba da nufin wato ba da sun aikata komai ba bal su ne ma a kan gaskiya su ne ma asalin gaskiya su ne shirya don su ne wakilan Allah subhanahu ta'ala a doron ƙasa to za mu gani wannan rana ta juma'a da ta waye gari menene ya faru abi abdullahi hussein ya ci gaba da shiri da kuma tsare-tsare na ita wannan hadisa ɗin tunda lama halata ce shi ya riga ya sani da alkawarurrukan da aka yi masa daga kakanninsa musamman manzo da amirul muminin da sauran ah, ruwayoyi da suka zo tun ma kafin zuwan musulunci ɗin so bayan an wayi gari lokacin da abi abdullahi husaini alaihi salatu wasalam bayan yi sallar asuba na wannan ranar juma'a din ta goma ga watan muharram sai ya zama ah, wato abi abdullahi yana cikin tsoro da tausayin waɗannan al'ummar wato yau ɗin nan tun tausayin da ya saba yi a baya yake ta jin tausayinsa yana masu wa'azi to yau gashi yanzu sun ƙara kusantar afkawa zuwa ga halaka wata hanyar shahadantar da shi da sahabbansa da kuma ahalul baitinsa wannan tsoron yana cewa shi abi abdullahi hussein yana tsoro ne ba wai don yawan wannan makiyadin ba a'a shi yana ganin yana da kashafi amma yana tsoron halakar da waɗannan mutanen za su fada tun a kwanaki da suka wuce yana ta musu nasiha yana ta jan hankalinsu bal sahabansa ma sun ci gaba abi abdullahi sun ci gaba da yi musu amma wannan abin har yanzu bai shiga su ba aka ce abi abdullahi hussein alaihi salatu wassalam ya ci gaba da kallon waɗannan mutanen amma yana tsorace musu yana ci gaba da tausayinsu ba wai dan yawan makamansu ko dan yawan su shi kuma dan karancinsa da mabiyansa ba sai dai shi abi abdullahi hussein alaihi salatu wassalam yana kallon yawansu da kuma wannan zukata wato wannan mutane masu rashin lafiya a zuciyoyinsu wanda suka kasa gane gaskiya har ma su iya faɗa da kansu muna gani har ma su faɗa cewa shi umar ibn sa'ar mun gani a jiya yana cewa ma ya tabbatar da cewa duk wanda ya yaƙi abi abdullahi al-husain alaihi salatu wasalam to ya tabbatar wuta ce makomarsa da bakinsa umar ibn sa'ad la'anatullahi alayhi yake bada wannan labarin amma me ya faru ya kasa juyowa ya bar wannan ta'addancin da ya sani cewa zai fada wuta to wannan irin abin shine yasa abi abdullahi al ya ci gaba da tausayin su da ƙara ba su dama da ci gaba da musu wa'azi da sanar da su cewa shi wane ne ko da a ce sun manta da sauransu so wannan abin shine ya jawo abi abdullahi hussein alaihi salatu wassalam to lokacin da abin da ya kai karshe aka ce sai wannan tawaga wata 'yar sariya wata 'yan runduna ko wasu 'yan gungu abi abdullahi ya ce bayan wayewar wannan alfajir din abi abdullahi sai ya aika da wata 'yan runduna wato wata 'yar tawaga ta mutum talatin karkashin ɗansa aliyu akbar shi aliyu akbar ne jagoranci wannan runduna ɗin mutum talatin ne waɗanda suke akan dawakai da kuma mutum ashirin waɗanda suke a ƙasa meye hikimar wannan suna tafa ne don su je su samu ruwa tsananin ya yi tsanani a wannan lokacin wato wayewar garin juma'a mun san dai kwana nawa yau da tare ruwa wa iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam karkashin jagorancin abi abdullahi imam husain alaihi salatu wasallam to amma da abin yayi tsanani karshe wayewar garin juma'a din ta goma ga watan muharram ta wannan shekara ta 61 bayan hijira sai abi abdullahi husain ya tashi ɗansa ali akbar ya ce masa jagoranci waɗannan mutanen su tafi su je su kawo ruwa a wannan lokacin da ake cikin tsanani na kishirwa da buƙatar eh, ruwa din a kowane ɓangare aka ce faqadima al-husayn alayhi salatu wa salam bayan ya tura shi shi kuma imam husaini sai ya tashi wa na da ashabahu ya kira sahabbansa wa amarahum bis salat ya umarce su da ai sallah fa fatayammamu badalan min al-wudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku ga abin mamaki ga ba ma wai hijiyoyi ba a wannan lokacin a gefen ruwan furat suke sa'abi abdullahi husaini alayhi salatu wa salam dan yar manzo sallallahu alaihi wa sallam imam husaini da shi da 'ya'yan 'ya'yan imam ali ɗin da sauran 'ya'yan 'yan uwan imam ali da 'ya'yansu da na dan uwansa imam hassan da sauran ma banu hashim da suka biyo shi duka suna wannan gefen ruwan amma wannan ranar goma ga watan muharram ɗin da safe sai abi abdullahi hussein ya zama ba su da ruwa kwata-kwata da ma za su iya yin alwala abin mamaki za su tashi sallar asuba amma babu ruwan da za su yi sallar asuba ya ibadallah ya ku mutane musulmi ko ya ku 'yan adam ku karanta wannan kissar ta abi abdullahi ta ta'addancin nan na ashura da su banu umayya suka haifar da shi suka a karkashin jagorancin yazidu da ya tura wa ubaidullah ibn ziyar la'anatullahi alaihi ma da umar ibn sa'ad babban mararrabo rabo shi ma wanda shi ya jagoranci zuwa karbala din ka duba ka ga imam husaini yana cewa ku tashi ku yi taimama maimakon alwala li'adami tawaffurul ma'i saboda rashin samuwar ruwa a wannan rana ta goma ga wata din nan sallar asabar da za su yi jinin manzo sallallahu alaihi wa sallam da sahabban sa waɗanda suke tare da shi ka duba kaga abi abdullahi yana cewa ne su tashi su taimama ya ibadallah ya kamata mu ƙara duba wannan kissar mu tantance mu bincika mu tabbatar da ita sannan mu zama tare da masu gaskiya wanda kuma kowa ya san manzo sallallahu alaihi wa sallam shi yayi tarbiyyar 'yan gidansa akan tafi da wannan addinin akan gaskiya saboda haka abi abdullahi su ne akan gaskiya amma kuma su aka jefa a cikin wannan mummunan hali din lokacin da abi abdullahi al-husaini yake ce da sahabbansa da ahlul baitinsa su tashi su taimama domin a tashi a yi sallah wa kama bi nafsi wa sallah bi ashabi salatu sabu bayan an yi taimama din nan abi abdullahi al-husaini imam husaini alayhi salatu wassalam ya tashi ya jagoranci sallar asuba ga sahabbansa da sauran su a harul baitin aka ce ma fariga min as-sala lokacin da ya kammala aka kammala sallar asuba din nan sai ya daga hannunsa sama imam husaini alayhi salatu wassalam yake cewa qad akhadha al-mushaf bi yadihi al-yumna a daidai lokacin sai ya dauki Alkur'ani mai girma a hannunsa na dama fahamidallah sai ya yaba ya gode wa Allah subhanahu wata'ala ya yabi Allah subhanahu wata'ala sannan sai ya karanta inna Allah subhanahu wata'ala kad'a azina fi qatlikum wa qatli sai ce da sahabbansa bayan ya daga hannu ya yabi Allah da Qur'ani a hannunsa sai ya kalli sahabbansa da ahlul baitin yake cewa Allah subhanahu wata'ala yayi umarni wato ya kaddara kaddarar ita ce samun shahadar ma'anar ya yi umarni shine ya yi izini da a kashe ku kuma a kashe ni wato wannan ce ranar kaddarar shahadar mu ranar da allah ya kaddar za mu bar duniya ta hanyar samun wannan babban rabo din wa kullukum ah, tuktaluna fi hadha al-yawm abi abdullahi hussein yake ce da sahabbansa dukkan kuɗin nan da kuke gani za a kashe ku a wannan rana da muka wayi gari ta ranar juma'a ta goma ga watan muharram na shekara ta 61 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukkan ku za a kashe ku a wannan rana illa waladi aliyu bin hussein sai ya ce sai ɗana aliyu bin husaini imam sajjad alaihi salatu imam ali zainal abidin wanda ake da wannan inkiyar da yake imam Hussein yana da 'ya'ya aliyu ba ma ɗaya ba an ce ma ba ma biyu ba sun kai uku to wanda ya istisna'i ya togance shine imam ali zainul abidin bin hussein ya ce shi kaɗai ne zai yi saura a cikin ku ku wa'annan sahabban nawa da kuma ahlul baiti na da yayana fattaqullaha ya qawm wasbiru dan haka ina mai ƙara roƙonku da ku ci gaba da jin tsoron Allah a waɗannan sa'o'in da suka rage mana da ni da ku wasbiru sannan ku yi haƙuri ku jure akan irin juriyar da kuka yi a baya to ku ci gaba da jurewa domin wannan ita ce sa'o'in da suka rage mana na ma sauran wahalalu da wannan rayuwar ta duniya mu tafi zuwa ga na'im musamman ma da yake da yawan su kamar da muka gani a baya abi abdullahi hussein ya riga ya yi musu kashafi ya nuna musu kowanne ya ga makwancinsa da gidansa na gobe eh, na aljanna kenan bayan abi abdullahi hussein salatu wassalam ya yi wannan magana da sahabbansa bayan an yi sallah irin huduban nan ta bayan sallah so daga nan sai abi abdullahi hussein alaihi salatu wassalam sai ya tashi ya sake wata huduba ga wani daga cikin wanda ya rawaito wannan huduba ne yake cewa an rajulin min hamdan wani daga cikin 'yan kabilar hamdan yake cewa khatabna husaini ibn ali imamun al-husaini alaihi salatu wassalam ya yi mana huduba wato ya yi mana huduba gadatul yawm a washe garin wato asibahin wannan ranar Allah zai istushhida fihi wacce yayi shahada a cikinta wato wannan rana ta goma ga watan muharram abi abdullahi ya yi mana wata huduba wannan shi ya wayi gari ya ya shahadanci karbala kenan gashi kuma yana bada labari yake cewa imam hussaini ya mana huduba me yake cewa a wannan hudubar ta goma ga wata safiyar goma ga watan muharram fa hamidallah yace sai abi abdullahi ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wa asna alayhi ya bi Allah subhanahu wa ta'ala sun sannan sai yake cewa ibadallah ya ku bayin Allah ittaqullah yake cewa ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa kunu minad dunya ghairi hazarin ko ala hazarin yace ku zama dangane da wannan duniyar kuna masu tsoro da taka tsantsan wato a wannan duniyar duk abubuwan da za ku zama kuna cikin masu tsoron halaka da ribatar duniya ɗin da kuma taka tsantsan wajen rayuwarku fa inna duniya Ya ce domin ku sani ita fa wannan duniyar law baqiyat li ahadin da a ce za ta yi saura ga wani ɗaya daga wannan duniyar au baqiya alaiha ahadun ko kuma a ce da wani zai wanzu a cikin ita wannan duniyar kanatil anbiya wa haqu bil baqa ya ce to da annabawan Allah subhanahu wata'ala waɗanda su ne suka fi kusanci ga Allah subhanahu wata'ala su suka fi inganci gare shi suka fi kusanci gare shi to da sun zama su ne za su wanzu a wannan duniyar wa aula bil rida kuma domin su suka fi cancanta suka fi kusanci da yadda ga Allah subhanahu wataala wa arda bil qada kuma su suka fi yadda da qada'i da kaddarar Allah subhanahu wataala wanda yake kaddarawa ga bayinsa gairi annan Allah subhanahu wataala sai dai banda Allah subhanahu ta'ala khalaqad duniya lil bala sai dai ku sani cewa ita wannan duniyar Allah subhanahu ta'ala ya halice ta ne domin jarabawa domin bala'o'i ga masu imani me yasa dun gwada imaninsu a wata aya Allah subhanahu ta'ala da take eh, wannan magana ta Imam Hussein take fassara ta me yake cewa Allah subhanahu ta'ala allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kaga wannan magana ta abi abdullahi al-husaini alaihi salatu salam tana fassara waccan ayar cewa ita wannan duniyar Allah subhanahu wataala ya halicce ta ne lil bala domin jarabawa wa khalaqa ahluha lil fana ahlaha lil fana wannan duniyar kuma Allah subhanahu wataala ya halicci mm, abubuwan cikin ta ne lil fala'i domin karewa wato duk abin da ba ita ba abin da aka sanya a cikin ita wannan duniyar an yi shi ne domin karewa wato ba dan ba matabbata ba ce ita wannan duniyar Ah, ha balin duk abin da ka ganshi sabo wata zai riddige in dai ka ganshi wai sabo ne gashi nan a cikin to wata rana zai riddige wa na'imuha mudhallun mudmahallun sannan dadin ta shi kuma ba mai shi ma mai gushewa ne wato duk wani dadi da ka gani muwaqqat ne lokacin da duk kake cikin dadin ko da tun da ka zo duniyan nan har ka batta kana cikin daɗi to dai za ka lokacin da ka batta shine wannan shikenan wannan daɗin ya riga ya gushe Wasururuha sannan farin cikin ta ma shi ma duk wani farin ciki da ka gani a ciki akwai abin da zai biye shi na bakin ciki wata rana wal munzal bulgatun sannan duk abin da ka gani an saukar a cikin ta wata shigen taska ce taska ce wacce take kuma dama duk inda ka ga za ta kare wadaru qal'atun sannan gida a cikin ta wata dan wani dan yanki ne babu wani mutum da ya zama shi ne gaba ɗaya duniyar ta zama gidansa a an ga gida a cikin ta ma dan wani yanki ne kawai kake da shi a cikin duniyar wani ɗan takaitaccen guri fata zawwadu to tun da ku haka duniya take ya ku sahabban nan na abi abdullahi imam sai ne yake ce da su ku yi tanadi fata zawwadu ku yi guziri fa inna khaira zad attaqwa domin mafi alherin guziri da tanadi da dan adam zai yi a cikin wannan duniyar duk abin da zaka yi to mafi wanda ya fi alheri shine takwa shine tsoron Allah subhanahu ta'ala fattakullah dan haka ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna ah, insha Allah za ku samu babban rabo la'allakum tuflihuna watakila za ku samu babban rabo ta hanyar wannan tsoron Allah subhanahu ta'ala din bayan abi abdullahi al yana ya ci gaba da yin wannan wasiƙa din sai ya ci gaba da magana da su a dai ci gaba da wannan wasiƙa da yake cewa fatubashar ashabul husain alayhi salatu wassalam bil rabbihim dan haka kowanne sai ya fara aka ci gaba da musu albishir kamar yana ci gaba da musu albishir ne cewar ina muku albishir da haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ubangijinku ubangijinmu wa annahum satuqaddimuna ala ruhin wa raihanin kai ina ma sanar da ku za ku Uh, isa za ku yi sauri ku isa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ruhi mai daɗi da kuma farin ciki Allah subhanahu wa ta'ala zai muku uh, shiri tanadi ya riga ya muku tanadi babba wa jannatin da kuma wata aljanna wacce ita wannan aljannar da take jiran ku kuke shirin tafiya cikinta ardu hassama wato al'ar faɗinta ta ma fi ƙarfin sammai da kasai wato duk mutum ɗaya yana da aljanna da tafi ƙarfin faɗin sammai da kasai khalidi na fiya abadan sannan za ku tabbata ne a cikin ta ba wai shiga ce ta muwaƙa ta wani lokaci ba wa iza bihim lokacin da suka ji abi abdullahi husaini alaihi salatu wassalam bayan waccan huɗubar ya zo kuma yana musu albishir da wannan babban rabo da za su riska a wasu sa'o'i kaɗan bayan shahada su aka ce sai suka tsinduma cikin farin ciki yumazahu ba'aduhum ba'adan Wasansu suna yi wa a shigen ba'a wannan yana kokarin ya ce ai ba'a dai da aka saba yi ta farin ciki da dan jan juna haka sai suka ci gaba da yin wannan kai ka ce ba wai suna fuskantar mutuwa ba ne saboda imaninsu da kuma karfin dakewa da fahimta da basira da suka yi na fahimtar abi abdullahi hussein alaihi salatu wasalam da kuma wannan addinin baki daya don haka aka ci gaba da tanadi da shirye-shirye na fara karawa da wannan runduna la'ananniya ta banu umayya wacce eh, wanda ba shi da arzikin duniya da lahira mahaifiyarsa ba ta yi dacin haihuwa ba shi ubaidullah ibn ziyad kuma ya aiko ya turo la'ananne wanda suke la'anta su in wannan bai fi wannan ba ya turo umar bin sa'ar wanda shine ya zo yake shirin wannan ai jagorantar wannan aika-aikar a wannan rana ta goma ga watan muharram ah, ah, saboda yanayin lokaci da yake fuskantar mu Ah, za mu takaita a nan a shirinmu na gaban sha Allah za mu ci gaba mu ji menene ya ci gaba da faruwa a wannan rana a wannan safiya ta goma ga watan Muharram bayan albishir da Abi Abdullahi Husaini ya yi wa sahabbansa da kuma ci gaba da karfafa su na fuskantar wannan shahada din sai mun haɗu a shiri na gaba wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil